akhdari ya ce fasali zai yi bayani game da taimama wa ya tayammamul musafiru fi gairi masu ya ce matafi na yin taimama matukar tafiya tashi ba ta saban Allah ba inda ba saba ma Allah zai yi ba to zai taimama wal mara lafiya shi ma zai taimama li faridatin aw nafilatin ga sallan farilla ko nafila matafi na taimama in tafiyan ba na sabo bane ga sallan farilla ko nafila mara lafiya ma haka wa ya yatayammamu alhaziru a sahihu mazaunin gida nagartacce lafiyayye yana taimama lil fara'id ga farillai idan khafa wakati ha! in ya ji tsoron fitar lokaci sai ya buga kasa ya shafa ya sallah wala ya yatayammamu alhaziru sahihu baya taimama shi mazaunin gida lafiyayye linafilatin ga sallan nafila wala juma'atin ko juma'a wala janazatin baya taimama ga sallan janaza illa idza ta'ayyanat alaihi aljanazatu sai in wannan janazan ta zan aini gare shi ta zan wajibi shi waliyin gawa ne mahaifin shi ne ya rasu mahaifiyarsa dai ta rasu dan uwan shi ne shaqiqi ya rasu ko li abi ya rasu ko li ummi ya rasu kaga shi waliyin gawa ne ba maganan ya ce ba zai tsaya ba matukai yana nan to in za ta ayyana ta alaihi to kenan yana iya buga taimama an gane ko kenan karatun ya gare fasali ya kare za mu mai tashi wasulun fi tayammumi fasali a cikin taimama